muhasaba ba da amali muhasaba bayan an yi aiki an gama idan aiki an yi aiki an gama to dole a zana ai muhasaba waye da alakin muhasaba a ba alaki ba ba hausa nai amanar muhasaba mun yi noma mun gama to ai muhasaba ake ba da amali ba sai a koma a yi muhasaba shekara ta cika yanzu mun shiga mun shiga sabuwar shekara amma ta noma mun shiga sun da masara a ba a shiga ba da sauran sai wake ya zo gida da sauran ba sai shekara sabon shekara ta noma bai noma ran da wake ya zo gida gaba ɗaya to shi kenan sai a zama mai muhasaba ko kuma sai an bare an tashi an buge sai an tashi in an tashi abin da muka wuna an buge wace an sayar da harawa an sayar da kowa masara an bambare totuwar in eh, to ita ma totuwar a yi mata rikai Eh, in ma kyauta aka ba da yake to an ba da fitar mutuwa an kyautuwar gona da na masara da aka noma an ba da kyautar kyautuwan wa 'yan masallaci su suka zo a ba 'yan masallaci kai ba mata makwasa masallaci eh, an ba da ita shi ma ta masallaci ba zai yadda shi kadai shi ba duka aka ci ba la yau ne kadai kake ba shi ma hana shi ne shi ma zo da buwan shi mun hana shi ta manta yau mallar zai je ce malam in ba shi toto wanda ce mallar yau zaka tsana ta kana shugaban noma dan ka je kawai waye gari a dinga cewa da aka fara masara gaba da aka gaba da ba a cikin rai aka ba mallar yau zai ba shi shi ne ce tuna ba za ka shi ba za ka yi ba bari ka bari so su diba to haka dole a muhasaba dole a yi haka ce to wannan tutuwa ta masallaci an bayar da ita kyauta da yan ga yan anguwa hmm? eh, ai saboda wahalar kyauta kawa da ita kuma sannan sai dai in akwai mai sai in akwai mai sai sai a fara da ganda ke to ni na zan sai kyautuwa zan yi abincin dabbobi to amma aikin gani aikin gani muna jiran ka wa zai bari wa zai hana kana da iko kana da iko a ana cike ta tanya ka sai dai mu roƙe ka Allah ka haƙura mu ƙara sana ta tashi zai ke to shi kenan ka kama ka rurrufe kofofi ka rufe wuri ka kaza ka tattara wuri kaza ta je su gefe ka tsaro ta ka haɗa ka rufe ka kwashe buhuna ba ɗaya ka da da so ka kwashe kwanuka na shi ka duk ka da da ka ba ɗaya ka gama komai ka gara da iko rufe rana ita in an dawo kai za ka zo ka kai za ka zo ka raba kai je ka ba da injina kai ebo mana buhuna kai ebo sababbin buhuna injina je ka kaza ba san ba za ka ganga da dole ne za ka kana da iko yin haka daga nan ka samu a so ce kan wanda ya dauke ko da ko daya to shi yin malam ya kusa ya buɗe ta ita shi ke muna jiran ka kai da ko wannan shi ne wannan muhasaba wannan kin ma ba ka iya taka gaba ta to mu ko zo mu yi ta masallaci ka zo a yi ta masallaci sai dai ko zai dauke ta mai gawa ne na da uzuri ko ma ni wannan da uzuri wannan ma na da uzuri wannan ko ba wala ba haƙi na ba ne ba shi ba shi Allah ne ba mai aiki shi bai taɓa fa'ina cikin waɗanda za su irin wannan ba a shi bai ciki shi ba abin da ya aiki ne yana da lokaci zai yana da lokaci ba za shi ba abin ba ya kan shi shi ko a ci nasara ko a rushe duk wasu su a ubansu da wannan suna suka fi yawa a cikin jama'a inda aikin gayya ne ko aikin a wannan da aikin kowa ne ko a cikin sara ko ka a cikin sara da tsaya haka ba mu shi yake sai da wannan jama'a ne oh, ba gaba ba matsalar sa bace ba ku ci nasara ba matsalar sa bace ba ku yi asara ba matsalar sa ne ba ko ya zo ba ruwanki da ko a ci nasara ko ka a ci nasara ko yi kyau ko ka yi kyau ko a yi asara ko ka a yi asara shi ba ruwan shi wannan ba matsalarsa ba ne ba ko muka zauna a haka dan muka zauna a haka dole ne a ci gaba da shugabantar dole ne saboda ba abin da dame da wannan illa in ta tsaki da in an je ta nan ta mu yadda ba ba mu yadda ba gaba ɗaya abu a hannun mutum sai a tilge shi da wani ke hannun mutum Sama shi wanda yake na gaske tun abun nan tun ina tsiro yake biki har zuwa ina yake biki da shi ake tafiya adadin kaza ina da shi me yana da shi ya san inda aka yi wuri kaza ya san inda za a yi wa wuri kaza ya san inda ake kaɗa shi ya san inda ake kaza ɗansa su ku mun da malam bahaushe ne a in an samu kuɗin ne ka ce mana ina ba ka shi amma ba wurin neman kuɗin ba yadda za a nemo kuɗi wannan ku yi mun yadda mun yashi ku yi da kanku amma idan kuɗi suka zo to ya za yi dole nan sai kai mutum wannan kan ka zo kai bayani wannan ko kai tare amma yadda za a nemo su a ba matsalar sa ba ba shi wannan amma wannan in muka je suke matsalar sa ne sai Allah mu mutane ne shi mutane zai yi na amma na jama'a bai irin shi yan kaje wani yake ba a yi shawara da su ba an samu kuɗi kaza ba a yi shawara da shi amma ko ne musu za a yi ya nan ka a yi shawara da shi kan kawai da kawai ya ya kila an ce kana taubata bin somma an yi wani wato mai suna tauba بنا الصمة الركة أجل الركة وكان محاسبا لنفسه توبة ينا محاسبة دراسة هنا موت من يوم محاسبة فحاسب يوما ربا يسأل عيك للجدة يجد الجدة فإذا هو يجد ستين سنة sai ga shi ya kalla yana ɗan shekara sittin yan shekara sittin zuwa sama hau kenan lokacin mahasaba baban gaba zai ce ke sai ka ya kira ne yanzu to ya za a yi don baka shekara sittin daga nan zuwa sama ba fasaba yama sai ya kirga kwanukan shekara sosai sai zahiyar ahadun wa ishiruna alfu yau wa hamsu mi'ati yau sai gashi yana da shekara dubu ashirin da ɗaya hmm? kwana kai zai yana da shekara ko yana da kwana dubu ashirin da ɗaya da ɗari da kwana biyar dubu ashirin da ɗaya da ɗari ɗaya da kwana biyar kwanukansa a duniya kansu ne tun ɗari biyar ne ma dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar yana da shekara dubu ashirin da ɗaya a kwana kai a ah, ya ni yau to sai na koyi daidai insha Allah yana da kwana dubu ashirin da ɗaya da kwana ɗari biyar yanzu zai na jiri ya yi aiki da tsayin kirgo kwanuka ko misalin a ce ko da ba ka tuna komai ba yau ka tsako ranar da aka haife ka kalli ranar ko da ki ta kalli daga wannan lokacin sai ka duba zuwa yau da kwanta da shekara ma sai ka kirga za ka shekara kwana nawa yanzu kana da kwana ba yanzu ka samu kwana nawa ta a duniya sai ko ka duba za ka ce mm, mm, na fa duk abun da Allah yake wa ɗan adam ne duk wani jinkiri da Allah yake wa ɗan adam ne wanda ainihin mai can mutum na kira za a kafa ne ila ajalin karibi kaga a kafa ne ila ce to kai da kara yi shekara 60 shekwana dubu ashirin da ɗaya da kwana ɗari biyar wani jinkiri kake nema me kake yi a wannan bakai wannan bakai abin da kamar kai me kake yi baka iya kaza ba na addini me kake baka iya kaza na addini ba shekaru sun tafi to ni dai nawa a banza fasaraha nan yi yi ihu ba sun yayin da ya kwalla karan ba in an ce ihu ba irin ihu na cikin gari ba na yabin nan ba don lokacin na ya kwalla kara فقال يا ويلك كي شرع ما يعثر كدما بإذن سنة na yi نايك وحري zuwa صلى kuma ina yin kaza mata na hudu da ƙaƙa ɗari jikoki ɗari biyu na yi ƙoƙari ce ikon Allah shi wannan shi za ka je ka faɗi ya tanka ka ya yanka ka faɗa jikokin ka faɗa shi za ka je ka kai wa Allah amma dai da za ka tabbata Ya ne خلق الملك بأحد وعشرين ألف ضرب zan sadu da sarki yau a ce in kudin zunubi ɗaya nake zan sadu da sarki da zunubi dubu ashirin da ɗaya wa kansu ne a ta zambin da zunubi ɗari biyar ina zan sa kai na ka lura kullum ka ɗaya ka aje kullum a ce a ce da ma a ce za ka iya kokari a kullum kai zunubi ɗaya a kullum kai zunubi ɗaya kai kafa mai ko ya zama aiki da shi kullum zunubi da in kana da kwana dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar ɗin nan to yanzu kana da zunubi dubu ashirin da ɗaya da a ainihin mai yake da suna da ɗari biyar za a gaba wannan kana da laifi wannan ka ɗauke shi kamar yadda za ka je kotu na ce an kama shi da laifi ɗari da ashirin a dinga mamaki da alƙalin da lauya ya ce na mahaukata ne ma in a ce ya yi kaba ya yi karatu a ba maganin matsala ne ba wannan gaban Allah za ka je da laifi dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar kuma sun shiga an shigar da su cikin kyasa a gabatar da kai da su a da su wani laifuka sai sa mutum a ne wani lokacin mutum ya shiga wasu sai dai a daɗi gaskiya a ce ka je ai ƙara ka ji a tunce ka a gabatar da kai wannan wani kenan ne laifi kaza ana tuhumtar shi da laifi kaza za a yi ma adalci ba a ce ta kai. ana tuhumtar shi da laifi kaza da laifi kaza da laifi kaza guda ɗari da ashirin zo a ko ɗaya ka ɗauki wannan guda ɗaya to yanzu me za ka ce a kan kaza in ma ka yi magana da kanka wa in ma lauyan ka yi ke a fafata a sai a ɗaga shari'a sai washe gari a sai watan gobe a ɗaga wata ran sai ka janta ka yi shiri a laifi ɗaya ne saura laifi yanzu ɗari da goma sha tara shi ma a tsake biyu a haka a gaba shari'a Cuɗe ne hankali ya ce, hmm, Allah akwai magana. In ka gaba ka damu da na wala ka ta shiga wuciyar kamar bai zo ma ba. ba ka samu darasi ne ba shi daga Allah ya samu ranka kaje fito na za ka fahimci wannan magana da kyau laifi sai da kiyar ya mana gaban Allah sai gaban Allah za a ɗauko ɗaya bayan sai ana gabatar da kai ga mala'ikan da ke gabatar da kai ga Allah da wane ne daban kotun da za a yi a ɗauko kowane ɗaya bayan ɗaya Ana tsira kuma sai abin da hali don yanzu mun zace da shi ɗaya na kwana ɗaya to sai ne kaifa yake to ya zanyi sai kai وفي كل يوم عشرة على ستة ka kullum mutum ya kamsu ha dukkanni zai laifi dubu goma a rana ilmu goma ko tsakaninka da Allah ko tsakaninka da jama'a ko tsakaninka da dabbobi laifin nan kudu wannan muna jingina wani laifi guda da ko da kana tafiya a daji ka ɗauki addaka mai mai wasasshiya ka faro rashe addana bai addana ke suna an rubuta shi kai kun yi a da wannan bishiya wannan bishiyar gobe kiyama sai ta tsaya ta kira ta ya Allah ga wannan mutum haka kawai ya zai fare ban tare masa komai ba bai da bukata da ni da ya fara ya yi kawai saboda wai addashi ya wasu addashi biyu ka yi magana ka cewa Allah a lokacin Allah a gawa ta addata nan gwada ta. Hmm? wallahi malam mun shiga ku kuma misali za mu iya gyarawa inda mun hango mun kallo a cikin wallahi malam za mu iya hango illa dai magana wani lokacin da ce abun nan ba daure muka san shi ba mun karanta amma bai shiga zuciyar mu ba kana iya ka karanta abu dole da karanta muka muka fasara muka fi daga mun kare bana shi ake ce masa tadabburi ka auna shi da kanka yanzu zai misali na taimaka ni in suna itatuwa da na fare haka kawai wannan ɗan ƙaramin laifi ne ba zan faɗi babban ba ba ko laifi ba ka faɗi ba a gaban jama'a da dan karami manya manyan laifuka ba mai faɗi laifin shi duk suna jirgin mutu za a gabatar da shi gaban Allah da waɗannan ke kashe sai ko mutum kawai ya balaga ya samu tare ya faɗi mu a kafan hausa ba masu gadagari bai shiga maɗaki ba haka za ga lokacin yara na gina mangaro a jikin itatuwa ga malamai ka ga iyaye duk wannan a ka'idar tarbiyya ba ku bar yaran ku su da dangare suna kashewa kai baba za a tambaye ka za a tambaye ka ba ma dazin ya Allah ban iya ba ni ma da na ga ban iya ba na ɗauke shi na karshe makaranta wurin malam kaga kai malam ana ne koma taro fifi kana haɗakan kuɗi taro fifi taro fifi kana bukatun ka kana zuwa kana koya maka karatu ba tarbiyya kai burin kasa ce jarabawa haka shi ne ta su iya karatu su yi su jarrabawa su yi ne kan sun yana gagama ko ba shi kadai ba tunda duk wanda kai ɗan shi makaranta ya kai shi ne a kan akwai abubuwan da ba zai iya yi ba amma ga wani malami yana ba wa yara tarbiyya Allah ya gafarta malam ni ma ga nawa to shi kenan abin da zan karba a hannu kawo dubu uku ko kawo dubu biyar zan koya masa duk abin da ya sauƙaƙa to ka sun kai maza ta kai maka hisabi ta tara ƴaƴan ma kai ka san mutum shi rufe makarantun. sai dai ce kada shi ɗan shigo ta cikin nan ma ka yadda sun rufe maka sun ta kome za ka ne za ka yi ai ma yi babban laifi ne shi ma kai ba bawa ne ba kai ba Allah tsoro maka ba kai ba mabiyin manzon Allah ne ba kai ba ka maka manzon Allah aiki ba za ka shiga ba kai saboda kai zaune gari ban ne shi ne ba za ka rufe maka nan ma matsala ba idai sai dai ka shiga ciki kawai maganan ka koma gefe bai fi kai maganan kai ganganci ka ci gaba da ayyuka ba diga babu komai shi ma labar mutane da dai a matsayin mutum bawa na Allah nan ya tsaya bawa na Allah ya tattayi iyayensa sannan ku haɗa mana da rahon ɓalla? a wannan zamani mu roƙi Allah ta yi in ba Allah mana taimako ba yi isa a ce a yi iyakar yi. muna neman taimakon ka Allah ta gwada da shi Allah ka taimake mu mun da mun girma mun wuce balaga mun wuce kaza abubuwa kowa ake a kawo haɗin ku ta shiga ko da ana tsora mana aikin da kamar kwasan mai kamar muna za a tambaye mu ba mu ko muna ɗaukan aikin nan muna zama mana zai yadda ka san ba za a tambaye mu ba me ma muke yi ma har da za a dauke ba wannan ba ba wanke ba ku shi ke ni na fi kowa iyawa ba shi ba ba ni ba Sure. ثم خر عليه غشيا خر غشيا عليه شنو يبعد يزومين سيد بكتيجي بي ينجز كي يبعد يزومين فإذا هو ميت فإذا شامت Hey, fam. fasami'u ka'ilan ya kolo sai suka ji a inda ke kaman wani ke magana daga cikin masu magana ya laha raka ta tattilar ya irin wannan fita da gudu zuwa ga aljannar ra'ala nan ke da in ka duba maganar munarar na da wannan فإيكي بظن آه، بين الخوف المسلم يكون المؤمن بين الخوف والرجاء ما إني أقيبة سوناما المسلم يكون بين الخوف والرجاء هذا هو الخوف وهذا هو الرجاء حتى بكين ده سبينا إن إذا كان الخوف ده رجاء هنا أخطأ من ina za a samu hoto ina za a samu nutsuwa a wannan duniyar in ka ga ka samu nutsuwa har hankalin ka ya kwanta za ka da hankalin yin fa haka ba yan baje lil wannan shi ya kamata ga bawa a kullum tsakaninsa da ubangijinsa an yi hasiba nafsahu yi wa rayuwarsa muhasaba alal anfasi bisa numfarfashin su da ke fita wa ala ma'asiyatil qalbi yi wa kansa muhasaba akan sabawan zuciya an sa alqalb wal ware da ainihin gababuwansa fi kulli sa'a mutum kada ya zama a awoyinsa na duniya bai san inda awa kaza ka tafi ba kowace awa ka san akwai abin da ka sa masa har awar baki wannan awa da zan ya cikinta so na cire ta na sa ta cikin baki ba zai mutum dinga aiki tutur ba Allah bai halitta mutum da aiki tutur ba tabbacin za ka yi taura yadda za ka yi tsarin bacci bayan ne karshe ina iya zama maka lada kuma sai ka ga yin ina ne mai gaga ka yi alwala ka karanta a abu ka yi kaza ka yi kaza bacci zai zama ainihin mutum ya yi bacci kuma da dala da cikin bacci ko kai Allah shi da gaya da mutum zai samu sai dai shi kuma shi shaitan ya zo ya gafalar da mutum fa innal insana laurama bi kulli ma'siyati yaf'aluha hadaran inda mutum zina son ya gwada wannan duk faƙo da yi wurga dutse cikin kashin idan ka saba wa Allah to ai mushkila ba mai dauna sabon Allah ba ayyukan mutum sai muke da gaske dan mutum yana iya wani shi bai da shi ba akwai a faɗa maka cewa a je ka kai da Allah ba ka laifi mu ma muna fata Allah ya fidda kai haka ne da kake faɗin ya zama haka ne amma mu mafakanmu. kai da ka san kanka dai duk saƙo da kai ka ɗauki dutse ka wurga a ɗakin duk saƙon ka ka ɗauko wani dutse ka ajiye a ɗakin ka ka kirga hajar ani fi darihi lamtala addaruhu fi muddatin yasira yanzu gidansa zai cika a ɗan lokaci ƙanƙani كل حاجة عجل ولي هو حاجة كريسة حاجة كريسة زي كاتا هو لا بدا واقعي ولكنه يتصاحب متنكر بأفكار يتكلم في جبد المعاصي وهي مثبتة ita kuma tabbatar da sakon nan duk da ake yi malam tara shi ake tara shi ake tara shi ake shi ne tara maka shi baya komai ta tarawa tare da kafin ne tara wani jima shi amma ga wanda aka aje shi kafin bai bacci bai gajiya bai sabawa bai hawa can zunubin ka mama kala tara shi tara shi yake tara shi yake yi in ka mata shi bai mata ba حفظه الله ونحوه Allah ya kididdige shi shi ko ya bar shi ya